Kuɗin wankan mamaci da likafani da kabari inda za a sa shi wannan duka cikin dukiyar na a ɗiba sannan wannan shi ake cewa mu'unut tajahizi mu'unut tajahiz to in an ɗebe wannan ko kuma kamar yadda yake mu ƙasan nan gaskiya yana da wuya ma a yi wa mamaci likawani cikin dukiya ta akwai wasu muhusinin ko kuma yan uwa wanda za su sa a samu likawani wanka ba a biyan wanka makabarta dama gwamnati ko su musulmi sun samar da makabarta kun ga wannan an wuce nan ko? an riga an wuce wannan munut ta jahizi wannan ba a cikin abin da za a ba cikin kayan mamaci to akwai bashi wasu an jarabe su da bashi ko kaɗan ko da yawa wani kuma zai mutu ba abi ne bashi ko guda sai ma an yi farauta akwai mai bi ne bashi ko a ce ba abi ne bashi ba illa na ba dan ana bin mutum bashi ya mutu ana bai nema shi gaskiya ba ba illa ba ce amma dai yana da kyau mutum ya kauce ma bashe bashe ɗaukar bashi eh saboda manzo Allah ko da ya rasu ana bi nema shi Mm. Eh. Eh. yanzu in kace ba shi illa na to manzo Allah ya rasu da aibi kenan haka ba ba aibi na ba don an bi mutum bashi amma dai a bi hanyar da za a biya bashi in dukiya ta yi akwai abin biya a biya in kuma babu cikin dukiya ta yi ba abin biya magada su biya an gane ko shi nake nuni eh ai mu'amala ce inda ake so dai a rubuta mu'amala sai za ta dayantin bidainin baka tugu a san ana bi ne ko yana bi yana bi ana bi ne ba matsala ce ba to in kuma babu bashi za a bi in attajiri ne mawadaci shin akwai zakka da bai hisuwa ba ita ma tana cikin bashi na lillahi wa inna ilaihi raji'un caji ya kare kenan ne fata in ba bashin mutane ba bashin zakka to sai a kara gaba tunda an wuce wannan wurin ko sai a ƙara gaba akwai wasiya ya yi wasiya cikin dukiya ta yi ya yi wasiya sai a ɗebe wasiya kuma dama ita wasiya alwasiya tu mina sulus dama daga cikin sulusi ne na dukiya to mala ya yi mana bayani in wasiyoyi sun ka taru ya wannan wasiya ya wannan wasiya ya wannan wasiya sai a duba akwai wasiyar da za a fara da ita akwai wasiyar da za a jinkirta in ma in ma hidda wasiyar bai kawo gare ta ba sai ta faɗi in kuma wasiyoyin duk darajar su guda ne wasiyoyi duk sun zan darajar su guda kuma ga su sun yawa ga sulusin nan sulisin nan bai ya ɗaukar to in ma dai magada su ce to mu dai tun da mai gidanmu ko ɗan uwanmu ya yi wasiya mun yadda a zartar da ita ko da za ta taɓa kayan gadonmu yi shi kenan sai a fitar in kuma suka ce a'a a tsaya bakin sulisin nan mu dai abin da an namu sulisi biyu a ba mu abin a raba mu da gado to tunda sulisi ne bai isa sai a kimanta kowa a bashi wani abu nan na za mu tashi wato kaga ya an hidda wasiya abin da ya rage kashi biyu su kuma sai a raba magada wannan sai mun tai rabon gado za a yi magana a yadda ake raba gado ya ce wa iza za ka sulusu idan sulusi ya yi kunci ta hasa ahalul wasayil lati la tabda adabiya to waɗannan da adda wasiya wadda ba ta da hakkin a fara da ita duk daraja ta guda kuma sulusi bai isarta sai su yi muhasatu wato kowa a ɗan yaga mishi a yaga mai ya samu wani abu wani abu ya faɗi to mu diba cikin sharhin samar dani a samar dani mu ji abin da malam ya faɗi wato ya ce ah, وإذا ka وإذا ضاق الثلث أي أما أوصي به in sulusi ya yi kunci ga abin da an kai wasiya da shi alaikum tahasu halal wasayil lati tabi da ta fiha kama yatahassasu kama su wa kama yatahassu bil auli kama yadda ya aka tayar bangado auli ya shiga sun san dai auli ko al'aun wato an raba gado sai wani bai samu kuma da ashabul fard ne kun ga ƙara ruwa za a yi sai a ƙara kashi kaga sauran masu kashi ɗazu kashin su ya rarrage don wanga dan uwansa ya samu to shine aulu to aiko can ma an yi ta hasa, domin wasu an rage musu don wani ya samu to haka nan kowa za a rage mai wani abu don kowa ya samu abin da ya kamata ya dan samu wani abu cikin wannan gado ya ce misali an yi si da rajulin binismi mali misali mamaci ya wani wasiya cewa a bashi rabin dukiya ya ce bayan gare na a ba wani rabin dukiya ta wale fara da rubu'i ya wani wasiya ya ce shi kuma bayan na mutu a bashi fata ɗaya busa hudu na dukiya ta kun ga ga rabi ga fata, ko in magada sun ka ce sun yadda ya za a yi magada sun ka ce a yi hakan mun yadda abin da ya rage a bamu ku kasa musu na a ba masu wasiya rabon magada su kun a ba su rabon eh sun ka ce sun yadda a ja ta hakan to eh Duko kashi guda ko kun gane bayanin mallan ko wato tunda ya ce ya ba da rabin dukiya ta ga wani ya ba da kwata ga wani haf ga wani kwata ga wani kenan a kasa dukiya kashi hudu nawa a rabin hudu biyu wancan da an kawo wasiya da rabin dukiya ce doki wanda an kai wasiya an kace a rubu yi fa nawa rubu'in hudu daya to ya aka kwashe uku cikin wata saura nawa saura guda wannan da rage magadan sun kace mun yarda da shi Allah ya sa mana albarka gare to in sun kace ba su yadda ba ya za a yi domin tun da ba su yadda ba duka duka sulusin dukiyar nan na za a ɗebe rabin nan da rubu'in nan ya za a yi matsala inda take tsakanin waɗannan da aka wasiya da mai rabin dukiya da mai rubin dukiya su dai magada su kashin su biyu suna can malam zai rama musu gado ko alkali zai rama musu gado to su waɗanga ya za a yi musu eh eh ai shi na gahi na aje higehe guda eh rabin wannan sulusin eh mm shi ko mai mai rubu'i to ai shi in an ka bashi ɗaya bisa uku ya wuce rubu'in wannan sulusun eh, ya wuce eh, rabin dukiya an kai mai an kai wasiya bai samu rabin dukiya ba yanzu an ba rabin sulusi eh, to ya an ka bashi rabin sulusi rabi saura rabi to wancan shi ko in an ka bashi rabin nan ya ƙwari wanga don wasiya ce bata kai kamar ta wanga an gane bayanin a <laughs> ah, ya kamata a'a ai in bayani ya taho wajen aka intervening an yi fahimta shi yanzu dai ka yi musharaka musharaka za ka yi ya za a yi sulusina wanga ai mai rabin ai mai wasiyar rabin dukiya wanga ai mai wasiyar rubu'in dukiya eh kashi uku Kena rabi da rabi eh eh an shi kuwa an ba shi kashi guda to bai kwaruwa ba bai kwaruwa ba ko to an yi ƙoƙari bari mu jiya ni malam ya ce sai malam ya ce wato yusi lirajulin misla an yusi lirajulin bi nisfi malihi wa li akhar bi rubu'ihi fa innaka ta'khudhu maqaman maqaman nisfi wa maqaman rubu'i to abinda za a bi hanya ta ilimi hanya da za a bi ta ilimi sai a ce ina sulusi ga hita eh, ina ina ina ina nisfi ga hita ni an mahita tai wace lamba za a raba dukiya a samu a samu rabi cikin ta wace lamba ta za a yi amfani da ita wajen lissahi a samu rabi wace lamba ce za a buga in an kai lissahi a samu rubuyi cikin ta shi ake ce makarajun nisbi da makarajo a rubuyi ko kuma ka ce maqamu maqamun rubu'i da maqamun nisfi ya amsa ashe ya raba abu biyu ba a samun nisbi ana samu ya raba abu hudu ba a samun rubu'i to sai ka ɗauko biyu ka aje ta nan ka ɗauko hudu ka aje ta bisa teburinka na lissahi bisa teburinka na lissahi in kuma ga kwamfuta za ka sa sai ka sa ka aje binan ka aje kuduna an gane ko to in ka samo su wato sai yace ce watan zuru sai ka dimi ma bai nahuma abin da tsakanin su. wata da alaka a tsakanin biyu da hudu ko dai ka ce akwai tamasuli ko akwai ka ce akwai tabayuni ko akwai tadahuli wannan su ne aka ce annisabu al'arba alaka ko dangantaka guda hudu tsakanin lambar lissai da lambar sai ko dai ya zan sun yi kama da juna kenan tamka da tamka na ta masu tamasuli inda da biyu da biyu ne masu tamasuli inda uku da uku sun yi tamasuli sannan akwai tabayuni sun nisanta da juna kishiyoyin juna ne babu ba sun kamar juna kaga in kace ga biyu ga uku yanzu da biyu da uku kana cewa sun yi ta masuli ko sun yi ta dahuli ko sun yi ta eh da biyu da uku ta bayu ne a tsakanin don in biyu ta shiga cikin uku to guda ta raga guda kaga ashe ba ɗaya suke ba an gane ta bayu ni ko sannan akwai ta dahuli za ka diba shi ni a alaƙa tsakanin lamba da lamba guda na shigiya cikin guda ta canye ta ko ko ba ta shiga ta canye ta to tsakanin biyu da hudu ya za ka ce sun yi ta dahuli eh sun yi ta dahuli don biyu na shiga cikin hudu da canye ta so biyu ba a raga komi ba to shine ake kwatan zuru sai ka yi dibi in ka duba sai ka dibi alaka tsakanin wato lamba biyu da hudu fata ji duhuma muta dahilai ne za ka samu sun yi ta dahuli guda ta shige cikin guda to dama wajen lissahi wajen rabon gado ko irin wannan matsala ta wasiya tun da rabona za a yi in guda ta shige cikin guda fata ka tafi bil kasiri sai ka wadatu da mai yawa wacce ta yi wata yawa cikin da biyu da hudu eh kaga hudu ta yi yawa wahowar rubu sai ka wahowar rubu sai ka ka yi amfani da rubu'in nan sai ka ɗauki hudu Wata a hudu nisbahu ka gane sai ka ɗauko rabin hudu nawa a rabin ta biyu wato wata a hudu nisbahu wa rubu'ahu sai ka ɗauko nisfi da rubu'i nawa a rubu'in hudu ɗaya nawa an nisbi to fata jama'uhuma sai ka hada su ni guda fata kunu salasa sai ya zama ji abin da yake ko fata fata akuzu nisfahu wa rubu'ahu sai ka dauki bi da rubu'i sai ka samu uku fata jama'a fata kunu salasa fata alama anna sulusa bainahuma ala salasati akuni wato sai ka gano cewa shi wannan sulusin yana tsakanin su wayannan guda uku ala salasa kuma a kasa kashe uku li sahibin rubu'i sahamun shi mai rubu'i a bashi guda wala al'ahad sahamani shi kuma guda yana da kashi biyu kaga abinda malam sani ya faɗi yayi daidai amma ga ya wata hanya an ka samu shi dan in ka ce gawa da za a yi wajen rabon gado sai ka faɗi hanyar da ka bi aka samu lissafin ya ka'ida an gane ko yanzu ga hanya ilmiya wadda an ka bi an ka raba musu wannan sulusin da wanda an kawo wasiya da nisbu da wanda an kawo wasiya da rubu ai ina fata an gane da sanin ko an gane shi sosai ko to eh <laughs> to shin wai ana ma hidda ana ma yin wasiya na mamata suna yin wasiya in ana yi mu tsaya mu gane sosai amma in dai ba a yin wasiya ga mutum a mu yi gaba ilimi na ko <laughs> ya haito da abin nan wato kun san abokin karatu a sani ya ce a fahimtarsa tun da dai an wanga wasiya da nisufi wanga ai mai wasiya da rubu'i kuma ga shi sulusin ga gudana ya rage sulusi na ya rage shi na an ka ba su abinda za a yi a kasashe kashi uku wannan da an ka ce a ba nisufi wanda an ce a ba nisfi sai a ba shi biyu cikin uku wanda an ce a ba rubuci, sai kuma sai a ba shi <clears throat> ɗaya cikin uku in an kai haka nan kowa an kyasgana mai ya samu wani abu saura kuma an tussuwa saura abin da ya rage an tussai wanga abin da aka samu Allah ya sami albarka to wanga kasawa kashi uku din nan shine an kai bayanin wanda za a yi a samu shi cewa dama za a dibi shi nisufu ina an mai ta yi nisufu dama yana hito a cikin biyu shi ko rubo ina yake hitowa yana a cikin hudu sai aka ce to ka dibi alaka tsakanin biyu da hudu cikin alakoki guda hudu da akwai wanda ake cewa annisabu annisabul arba to alaka tadahuli a tsakanin domin biyu tana shiga cikin hudu so biyu ta canye ta ashe tunda biyu na shige a cikin hudu a je biyu gehe guda kawai kyale ta sai ka yi amfani da hudu hudu za ka amfani da ita to hudu tana da rabi shine biyu tana da rubu'i shine ɗaya kaga sai ka ɗauko wato rabinta biyu ka ɗauko rubu'inta ɗaya kaga uku kenan kenan sai ka ce wannan magadan za a raba musu wato wannan sulusun uku guda mai nisbi shina da biyu guda wanda da rubu'i shina da ɗaya wannan shine hanyar da an kai wale rajuli mu ƙara gaba ko wale rajuli walin rajuli rujuu an wasiyatihi min itikin wa ghairihi nan wale rajuli yana nufin yana ga mutum musulmi ba namiji ɗaya ba mace ma tana da wannan damar bawa ma yana da wannan damar hadda bawa yana da wannan dama wace dama ce a ruju'u dawowa ya sa giyar ribas an yi ga yadda da yi. min itikin na tsaye wata bawa ne wa gairi ko wani. mai sharhi ya ce ko da an kawo shaidu dukka ga wannan wasiyar ko da an rubuta ta ga takarda ya sa hannu to yana iya tunda bai da mutuwa ba ya ce wasiyar nan na janye ta wasiyar nan da ni na janye ta ko da lokacin da ya wasiya ya ce wasiya wadda babu ja da baya gare ta na yi wasiya a yi kaza bayan raina kuma wasiya ta wadda babu ja da baya gare ta ba tun kada walwala gare ta to duk da haka nan kuma yana iya walwale sai dai kuma kash ai bai kamata mutum ya yi amai ya lashe ba ko bai kamata a yi amai a lashe amma kuma ana hana mai lashewa eh sai dai kamar kare na annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya yi kyauta ya walwale kyauta ce ko irin wasiya ya yi wasiya ya walwale wasiya ce ko ya yi sadaka ya janya abi ta yi to kamar kare ne wanda kare yana amai ni ya ce to kayayyaki ne motsai ni ya ce ce ci sai ya amai ni ya yi amai kuma ya canya abi ne kaga dai ai misalin dai mai kamata ya bako ga mutum ba amma kuma dai shari'a tana saurara mai ihe yayi haka nan shari'a tana saurara mai ya walwale wasiyar zai Allah ya sawa na'am mm mm Hmm. Hmm. Hmm. Eh, ko ya dawo ya ce to ya mai su a sulusi. Kaga da rai ne ya riga ya yi wannan ya yi gyara. Amma yanzu muna magana bai gano ba gano ba sai bayan ya rasu. Sai wani ya zo da shaidu dukkan ya ce magadan nan. wani ya min wasiya ya ce a bani kaza a bani rabin dukiya ko kuma a bani kaza sai an ka kida dukiya ta ya gano kaza nan da ya ce a bashi ai rabin rabin abin da ya bari sannan wani ya zo shi ma da ta shaidu duka ya ce to magada ku sani wani ya ya min wasiya da rubu'in dukiya sai ko kuma ya ce a bani kaza sai an kalisa wannan abin da ya ce a ba shi a rubu'in dukiya sai kaga yanzu na ai babu hanyar da za a bi sai a jimi an matsayin shari'a ya za a yi to shi ne ko dai magadan nan su ce sun zartar wannan abin ko su ce abu ba su zartar su ba a yi dai abin da shari'a ta ce a yi so wannan wasiyoyin daga sulhu shi nan sai a yi eh? eh ai dama hanyoyin da ake tabbatar da magana suna da yawa yanzu in ya kawo waya fa cikin waya ya haɗu wannan ga ga sauti ne an yi rikodin kola rikodin an yi rikodin ko kuma ga message ya rubuta kuma lallai gidan waya mtn ko airtel sun shaida cewa daga waya ta yanzu ana hana ko ya kawo shaida su ha kawo shaida yanzu in ya kawo shaida malam lawali da malam malam sani ana yadda da shaidun su ko ba a yadda ko ya kawo mai arewa shi ya shaidu suna ta ba su yadda ba ke haɗin baki na ba mu yadda ba malam lawali haɗin baki na an kai ne. ko malam sani haɗin baki na ko mai arewa haɗin baki na an kai ko bai rubuta ba in aka kawo shaidu duka adalai ana zartaswa hmm. in dama a wasiya in an kai wasiya babu shaida ko tsakanin ne da makwabci ne ko aboki ne ko wani dan uwa to ba a amsa wannan wasiya sai da shaida sai da shaida in babu shaida sai a ce a aje ka sai ko in magadan sun ka ce a'a ai wane makwabcin wane na ko kuma aboki ne na bayyana mana karya mu mun yadda a bashi wannan wasiya in wani abu akwai kawai mun bari ga Allah shikenan da muna gudun ya zan baban mu ko dan uwan mu yayi wasiya mu watsar da ita kai ko babu shaida mu mun yadda da wannan wasiyar da na yace a yi mai shikenan an gane ko wa yin amina ba kun ba dan fali wa addin da zai tuni hu, akwai inda ya kamata a yi rubutu ba yi ba an gaji to wannan da an ka ba amana ya hauke amana eh eh mm mm ishirin da hudu eh eh sun a ca sun kai ha su ka ba yadda ba manya sun ka ce ba yadda ba hmm. kurciya gare ko? awo dama miliyan arba'in na ya gada ko miliyan talatin a miliyan talatin na ya gada arba'in na ko sai an ka bayan sha hudu yi ko sha shidda wancan shi kuma an ka bayan ashirin da hudu yaro ya ce aiki sun ishe shi to ka gani in hikayar ta tabbata shi wannan yaron ah, kaga waɗancan sun bi shari'a ba su laifi ba ko ba su laihi ba don shari'a sun ka bi maka ji to tunda babu shaida a aje wannan wannan bashi yi guda don dama ka'idar shari'a in kana bin mamaci bashi za a kawo shaida in ka kawo shaida a adalai kuma za ka kawo in sun ka shaida suka ce lallai bashin na akwai shi to sai a ce to ka yi rantsuwa da Allah ba biya ka bashin dan yana ga an biya ka su ba su sani ba an san da bashi amma an biya ka to ka ba biya ka ba kuma yana yiwa bashi ya tabbata amma ka ce ka yaye mai ka ba kuma baka yaye mai ba yana yiwa ana kana bin bashi amma an yi ma ai an yi ma gami da wani ya biya ka to ka kuma ba a gama ka da wani wanda zai biya ka ba in ka yi rantsuwa sai a biya kaga tunda waɗannan duk ba su tabbata ba wannan yaran manya sun kace to su dai gaskiya ba su biyan bashin nan domin bai tabbata ba ga shari'a shi ko wanga yaro aga yana da kursiya kuma an ce an yaba mai hamma wani ya mai sakaya ko an yaba mai abin da ya yi ya yi kundumbala kundumbala ta yi kuna bakin wake ta yi ya ce ya yadda a dokin ma ba ne ba shi <laughs> to sai an ga ce wani ya mai kyauta malamu eh wannan manya a sun tabbata abokin babansu. Hmm. eh to malam Abubakar abu ubaida eh, tun da su sun karanta ga shari'a an ce mai bin bashi ya kawo shaida suka ce to ya kawo shaida ya ce bai da shaida to yanzu mutum na bin shari'a ka ce kana ganin laihi ne eh eh Hmm. Wato, kasan an ce akwai baben imani, akwai baben shari'a. Kai kana magana baben imani, su yi imani kawai su gazgata, su ce, kai wanga ya an yi shi. To, ita ko shari'a ta ce, ko da limamin garin nan na, ba a yi hakan gaskiya kenan ba, shi an limamin jima'a na garin nan, ya ya mamacin ga naku ina bi ne ba ya ce to liman wa a shaida a tambayin shaida shi a shari'a amma ba a ta liman wa zai wa kariya liman daga tsoron Allah zai ta hina bi mamaci ko wanda an raye liman na ta hina bi ne ba shi balle mamaci liman da tsoron Allah gare aka ce to shari'a ta tambaye shi ya ka shaida saboda haka akwai babin imani da yadda da gaskatawa ban gaskiya akwai babin shari'a kamar yanzu mutum ne sai ya zo ya buge wani ko ya ɓata dukiyar wani da ka ƙaddara ta Allah ya kawo na abin ya ce lallai Allah ya kawo amma tun da ne kai ka kashe shi to ka biya mu diya ko kuma tun da dukiyar ga kai ka ɓata mana dukiya ka kone mana rumbu ko shago ka yi wasa da wuta har kaddara ta gita an kai mana gobara to ka biya mu kayan mu sai a ah, ba a ce mai wannan da yace a baya ka kai yanzu baka yarda da kaddara ba kaga da imani tunda haka Allah ya nuna abin ya faru sai ya faru ko kaka na sai ya faru ba mai ana ba mai hana ya faru to amma ta hannu ya ta hannuwa ya faru wannan da kaddara nan ta zo wajen hannu shi ko ya dauki hukuncin shari'a an gane ko don haka akwai babin imani da aƙida akwai babin shari'a hukunci a kamun shari'a eh eh, eh. to adili babban mutum na wal adalu man yajtanibul kaba'ira wa yattaqi fi galibis sagha'ira wa ma ubina wa huwa fil fil fil iyani yakadahu fi maru'atil insani eh haka Ibn asim ya yi ta'arifin adil mai asimiya ce, wal adal wanda adili man ci zubul kaba'ira shine wanda ga nisantan manyan zunubai ne, in dai babban zunubi na to ya yi nesa da shi ga manyan zunubai kariya, zina shan giya kashin kai balle da irin su shirka su an manya manya manya manya manya giba da sauran wannan ka ba wurin yayi nesa da su sannan wa yattaki fi galibis sagaira sannan haddasa ga'irin zunubi ma illan lamam lamam din nan ma haddasu galiban duniya ya su. ni an misalin lamamu karamin zunubi ni an misali ne ana ba da misali mutum ya musafaha da matar wani haramun na amma dai ba ka ba irata ba ko ya sumbunci matar wani zunubi na amma bai kai ka ba ira ba to ire ire wanda asta gairo din nan ya nisance su suma mahiya duk ya nisance su sai yan kaɗan to har yanzu bai za adili ba wa ma'ubiha sai ya bar abin da ja'izi halas na amma ya kadahu fi maruwa da lisani yana suka ga maruwa duk abin da zai zubar da mutunci ma bai yi ne duk abin da ke taba mutunci ne ko ba haram ko halas na bai aikata shi kamar mi kamar da cijo, gusa hanya yana tsaga a rike to in yana shan lemu akwai laifi shan lemu to in ya fashe dan kwai ne yana ta yaya yana cin dan kwai ha duk gudana kai hadda hadda gidan to an an sahi ciki shagon shagon abinci amma ga mutanen da ga mutanen da wuri aibi ne amma mutanen yanzu an ce mutum na iya ya kwashi iyali ne duka a kiyin toron nan ya ce ya tsere restaurant a ce a samu sami don haka an mai sai zamananci eh eh su tsere restaurant da shi da iyali ne gaba ɗaya har da kasashen laraba na yi haka nan har da mutanen saudiya suna yi haka mutum ya zo da iyali ne restaurant ya zauna a sa musu abinci to kaga in yanzu an shiga zamanin da ba a ganin illan wannan ko ana ganin ma a sata ya wannan aibin ya tashi amma mutanenmu na abin da ake so abin da aka kamala ai ma abincin ka gidanka da kai da iyali ku har yanzu ko anan ana argungu <laughs> to to a ya danganci al'umma yadda al'umma take kallon wannan abin kamar ta yi a babu hula mutanen da wuri na ganin aibi na mutum yana ta yi a ba hula ba hula ba To amma yanzu wasu al'umma ban ce muna arhun wasu wurare na al'umma wannan iya eh take rewa ta yi da hitowa ta kuma ilama mallami na ko ma limami na babu hula amma yanzu yanzu in mutum ya taho zai ba da sallah wani gaba da hula ba a ce a kamai hula eh? ko shi kai ne ya ce kai ku aro min hula zan ba da sallah in dai har har yanzu ana ganin wanda ya shiga gaba zai ba da sallah in bai da hula ana ganin bai zan cikakken liman na to har yanzu illa na ke to ire-iren waɗannan abubuwan su ne wanda ake ganin kamar ta babu takalmi ga mutanen da wuri in mutum na tahiya ƙahu ne hunta ya babu takalmi ana ganin aibi ne to ban sani ga yanzu ba ga mutane yanzu na mala abu ubaida eh hmm. ya hada na kamala hadda kamala ya samu Hmm. Hmm. hmm. Hmm. eh wannan abokin baban an san an san shi ma adali na to yanzu tun da adali na to abokin husuma na ba dama shahadatul kasam <laughs> eh, ba ba a karbarta ba a shaidun kai ne, inda kai ba shaidun kai ba, kai ko abin nan ko shari'a kuka yi da mutum dama kuna da husuma to in wani ya kai shaida kana ya ta'a abokin shari'a ta ta za haka a aje shige ne to da haka balle yanzu shi na ga kara shi ga bukata don haka ba a ma sauraren adalci ne za a aje shige ne sai dai wani adali ya tabbatar da shi ko shawa wani eh? Hmm. awo yana da wuya amma ai ana samu ne yanzu nan masallacin ga adalai nawa a gare masu da yawa na nan <laughs> muna da su da yawa na nan ga adalai suna nan da yawa ga wani can baya na gane <laughs> kakka soke kanka dama an ce wajen gano adali akwai adalin mubarrizun adalin mubarrizun adali na wanda ya shahara da adalci ga gari kowa ya sani don haka irin wannan aka kai shi kotu ya ba da shaida ba a ma bukatar taskiya gare shi an gane ku ba a bukatar taskiya ba wai sai wasu zo sun cewa ne adali na ba an riga a san ya yi fice da adalci sannan akwai masturul hali wanda yake shi kuma halinsa ɓoye yake ba a san shi da wata illa ba ga zahiri to tun da Allah ya rawa mai asiri to yana kawon shaida to akwai buƙatar wasu su yi taskiya ce a samu wanda zai ce wani adali na wani adili ya ce shi wannan adili a samu wani adili shi wani ce adili an gane ko to Ee. Eh. Hmm. Eh, in ba limamin yara na ba, limamin 'yan makaranta dan kila, amma dai in dai na masallaci na, limamin masallaci. Hmm. A ah, su faransawa na. ko a masar ko a masar ana samun limami amma amma masu masu dama sai ya zanga shi da suyut dinai ko safari amma akwai hular da ya za sama eh to shi a galiban a kasashen can irin su pakistan haka da da irin su indiya da sauransu ana limamai na sa yan kananan tuwaye amma akwai hular da zai aza kai eh, eh. Hmm. To, mu dai bata kawo mu ba, eh, eh. eh ya ce na an ka ce wula sharaɗin neman cita Mm-hmm. shi zan mamu to kuma ana iya tambaya ta yi kai tun da ka ce babu inda an ka ce sahu na sharuɗan limanci ko na ɗarawa ne to kawo mana inda aka gama zuwa Allah sallallahu alaihi wasallam ba hula ba rawani ya ya ba da sallah ya ba da sallah ba hula ba rawani ya kawo inda an ka inda ya bayan eh? ina eh ko ya kawo nan na baya da annabi sallallahu alaihi wa alaikum eh ah hmm, hmm. gaye sahulan gayuna awo Eh. Mm. yawo eh, shi dai kamar yana son ya tayar da a tayar da jijiyar wuya eh. to ina jin ai mun kare magana wasiya ko eh wane wanda ya abin ga yake sa ta gehe to sai a ce liman kasan liman kake kuma liman bai kamata ya yi kama da 'yan duniya ba ‘yan duniya suna mun gasar suna suna sa hula su haka sai a yi mai nasiya a ce ka sa hula daidai liman hmm. um, yanzu in Allah ta baraka wata ala ya kaddara to mun dai kare magana cewa ana dawa daga wasiya ko to ya kawo aka yi tambaya to an yi wasiya kuma ya zan babu shaida to me yasa ba su hankuri su tsoka aka ji to in sun tsoka sun kyauta in kuma ba su tsoka ba sun ka ji tun da babu shaida a bata ba su ne yi ba a aka kawo magana bashi cewa to wani lokaci abokin mamaci zai zo ya ce yana bi ne bashi to ya kamata a karbi wannan magana tashi ko bai kawo shaida ba aka ce ya an karba an kyauta in ba a karba ba kuma an bi shari'a ba a yi laifi ba wallahu a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyil karim salam na'am eh hmm. eh ya bari ya eh eh abincin nan na ga na tarika ne So, hmm. um, in ya zan manya ne, babu yan ƙananan yara sun ka ce to kayan gado ga muna za a raba ma busa ga yarjejen nan mun yarda a daibi wani abu a yi abinci mu ce to ana sa ran babu komi amma kaga in akwai ƙaramin yaro wanda ko dai bai cin abinci ko da abin da yake ci kaɗan na kuma kila ma ya yi wani gado cikin waɗannan waɗannan wani ɗan araba gado kila karamin yaro na ma gado ne ya yi na wani to amma an ta yi abinci an ta yi heda heda ce kaga an an ta haƙƙi kuma babu hanyar da za a ta ɗan karamin yaro ka waɗa mana ka yahe ko baka yahe ba don karamin yaro ya ana son yahe ya ta sai ya balaga ya zan baligi aka shafe to ya yahe don haka abin da ya fi abin da ya mai a yi sauri a raba gado a ba kowa na yi ko da abincin na a raba shi bisa ga gado kowa ya san na shi ya fi hmm. eh Hmm. hmm. to kasan aro ba a ba da aro sai da izinin mai kaya ko yanzu ina ta waɗe in ce na arzi ta yanga na ka baka ba ni dama ma eh. akwai kananan yara ko babu to yi akwai kananan yara akwai bukatar sai sun yarda sannan a kayan <laughs> eh ka ko magana ba su eh to a ari kayan su dai ba da izinin su ba to illa in an doke hibabin lalura sai a ce to da dama dama a garura lalura ta ka haka amma in ga wata za a kauce mu wannan ya kamata a kauce amin kamar irin sadakar da aka ba su ga iyalan mamaci a taimaka musu wanda yake kila suna iya ma watanni wani da za dama ana samun sa'a a haka ne kaga in haka nan ba sai an taɓa kayan gado ba tun da wasu sun ba su taimako sai yi musu kyauta ko sadaka eh eh eh kwarai da haka ne Eh. an yi akasin shari'a abinda shari'a ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce isna li ali ja'farin ta'aman fa innahum fi ma yushghiluhum da Ja'far bin Abi Talib ya rasu dan wa annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce ayi ayi abinci a kai mai iyalin gidan Ja'far saboda suna cikin al'amari da juyayi wanda zai dauki hankalinsu daga tanadin abinci kaga sai yunwa ta addabe su kuma suna jin nauyin ba su zai girka ba kuma ba su iya ci a kamu to wannan shi asali cewa idan Allah ya karbi magidanci to iyalin mamacin nan a kaya musu taimako a kaya musu sauki a kaya musu abinci to amma in ya zan wannan iyalin mamacin za a ta siyo gara a kawo bakin garka ga wannan ba a yi abin da shari'a ta ce a yi ba kuma in ma iyalin mamacin sun kai abinci to shi cikin ina sun ka samu kayan abinci kayan magara dai ba a ɗiba su a ba a raba gado ba a ɗiba kayan mamaci a wa mutane abinci wanda yake abincin nan kuma da yawa aka yi an ce har da 'yan lashe-lashe ana yi har da 'yan tsotse-tsotse kayayyakin sha ana yi gaga wato hidima ta mai yawa ne an kai ta cikin dukiyar mamaci an yi laifi an ci kayan gado wata na turasa akalan lamma kaga an shiga cikin wata akuluna turasa to ma lauli ya ce ba iyalin mamaci ga abincin ba ko ko kayan abinci suka kawo? daga waje eh to amma mutanen garka an kawa shi annabi ta a kai ma iyalin mamaci to su mutanen garka wacce a kawo musu eh to wacce a kawo garka wacce wacce wacce su zauna ha a kawo musu abinci eh ƙwarai eh lallai haka wasu za su zamna don ɗaya su sigara eh. to kaga wannan abubuwa ne waɗanda malamai sun yi maganganu a kan su da abincin nan bid'a ne wasu akwai wanda suke ɗan sun sassa su cewa eh, eh, babu komai ana yi amma dai galibin da aka tawon malamai kada a yi Assalamu alaikum.